imam musulmi Barkan da sake haduwa a wannan safiya safiyar alhamis ashirin ga watan ramadan jiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai da ashirin ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine darasi na goma sha hudu insha allah a cikin jeren giyar darussa نونا رسالة مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام نا الشيخ الألامة الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن آه، البدر حفظه الله ورعاه ينبع من تابع ba مكفارة كراتو أفصلي دمالا karatu a fasli da A awa'id na yi wato zikir wato abubuwa na fa'idoji da irin abubuwa da suke biyo baya na kyawawan sakamako da mai ambatan Allah yake samu malam ya zo inda ya yi mana bayani cewa waɗannan fa'idojin suna da yawa matuƙar gaske amma zai ambata mana gwargwadon abin da Allah ya yassare masa to mun fara jin su ɗaya bayan ɗaya a jiya har muka karanta fa'ida kamar guda biyu ko fa'ida na farko mun ji cewa mai ambatan Allah yana samun kariya daga ainihin wato shedanu ko daga shedan dalili akan wannan shine a ayoyin alkur'ani da Allah Maɗaukakin sarki ya tabbatar da cewa lallai duk mai ambatan Allah to Allah madaukakin sarki yana ainihin kare shi daga shedani wanda ka iya zamowa sababin bacewarsa Allah ka tsare ومن يعش عن ذكر الرحمن muqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin ah, kenan wanda bai da kanshi daga ambatan Allah ba to Allah madaukakin sarki zai kare shi daga irin wannan shedanin nan da zai kusance shi yana batar da shi sai Allah ya kare shi sannan muka ji fa'ida ta biyu shine duk wanda yake ambatan Allah to zai gadarwa zuciyar shi farin ciki da jin daɗi da sauki da natsuwa da ainihin wato abubuwa makamcin wannan shi ma mun ji faɗin Allah maɗaukakin sarki da Allah yake cewa lallai masu imani waɗanda zukatansu natsuwa yake yi sababiyan ambatan Allah Allah yake ku saurara ku ji dama fa da ambatan Allah zuciya ke natsuwa to shine ma yake mana ishara akan ta yaya zuciya ba zai samu natsuwa ba da ambatan Allah bayan an ciyar da zuciya abinda ainihin take bukata to a nan ne inda lokaci ya kure mana har ya ɗauko mana wato wani bayani na alimamu ibn musayyim a cikin littafin sa alwazil sayyid duk bayani ya gabata akan wannan a yau za mu tashi inda malam yace ya kulu shaykhul islam haka ne ko babban malamin musulunci Ahmad ibn abdulhalim ibn Abdulsalam, wanda aka fi sani da ibn Taymiyyah Allah ya ji kanshi da rahma yana cewa الذكر للقلب mislul ma'il lissamak jama'a ku ji wani kwatance mana yace kun ga yadda ambatan Allah yake da tasiri da zuciya ko to ka kwatanta irin tasirin da ruwan teku yake yi wajen taimakawa rayuwar kifi duk inda aka ce ga kifi amma ba ruwa me kuke tunani jama'a ba zai rayu ba macewa zai yi to zuciyar dan adam ruwan shi da yake wato kewaye da shi yake nutso a ciki shine ambatan Allah da haka ba abin mamaki ba ne gane ambatan Allah ya ji shi cikin natsuwa da walwala da kuma kwanciyar hankali ina fata an gane a daidai lokacin da wanda baya ambatan Allah kuma shi zai ji shi cikin takura wato zai ji shi ya bushe kamar da yadda ka gan aka ɗauko kifi daga ruwa aka ajiye shi inda babu ruwa kifin nan ya shiga kunci da takura ƙarshe ya iya bushewa ya ainihin wato mace a wajen to haka zuciya yake da da ambatan Allah sai malam yace fa kaifa yakunu halu samaki idan fara kalma shine maganar da muka yi dan Allah kowa ya tambaye kanshi yaya kake ganin halin da kifi zai samu kanshi aka ce yana rayuwa inda babu ruwa wannan rayuwar ba zai tafi yadda aka saba ba Allah ya kyauta fa'ida ta gaba ta nawa kenan yawwa dawa mun ce a rike mana lissafin ko eh fasal adin masu lissafi sai su rinka gaya wani fa'ida ta kuma zai ce wa min fawaidihi daga cikin fa'idojin ambatan Allah anna sahibahu yuhza bi zikrillahi lahu shine ambatan Allah to zai ainihin wato kai ga daraja na kololuwa dan da wannan Allah madaukakin sarki zai rinka ambatan shi ma wato in dai kana ambatan Allah Allah baya mantawa da kai ko da yaushe kai ma Allah na ambatanka gurgurda yadda yake Allah ke ambatanka kuwa of course ka gane cewa gurgurda yadda kake samun immunity da security jama an gano wannan da kyau ko malam yace qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fazkuruni azkurukum kaji sirri ka ambace ni ko kuma ku ambace ni ni ma zan ambace ku so sharadin ka zamo cikin waɗanda Allah zai rika ambato ko da wani lokaci shine ya zama kai ma kana ambatan Allah a kowane lokaci wa fi sahihaini hadisi ya zo cikin bukhari da muslim min hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala a cikin hadisul qudusi manzo Allah yace Allah mabuwayi da daukaka yace fa in zakarani fi nafsi duk sanda bawa ya kai ga yana ambatona a cikin zuciyarsa zakartuhu fi nafsi ni ma zan ambace shi a cikin zuciyana wa in zakarani fi mala'in idan bawa ya kai matakin da yana ambato na ya tunatar da al'umma da yawa game da ni zakartuhu fi mala'in khairin minhu ni ma zan mishi sakayya irin abin da yi zan ambace shi a cikin taron al'umman da suka fi wanda shi ya ambace ni a ciki alkhairi su ne cikin taron mala'iku jama'a gane wannan da kyau ko nan sallah salama ya yi mana bayani yadda abin ke kasancewa a wasu lokuta idan bawa ya kai matakin Allah ya gama zaben shi wato na musamman ne shi daga cikin bayi sai Allah ya kira mala'ika Jibril sai Allah ya ce Jibrilu wani dan wani daga cikin mutane da suke rayuwa a doron kasa ya kai matakin da a yau na shigar da shi cikin lissafin waɗanda nake kauna da haka ina baka umarni kai ma ka kaunace shi ba wai yanzu shawara ake ba shi ba mala'ika jibril sai ya kaunace shi to da zarar an ba mala'ika jibril wannan instruction din to shine a matsayin shugaban mala'iku automatically zai disseminating wannan information din to other angels zuwa sauran mala'ikun da aka sai ya tsara dukkan mala'iku da suke karkashin shi sai ce Allah ya sanar da ni matsayin da wani bawan shi ya taka ya kai a yau din nan shine har ya kai ga Allah na kaunan shi da haka ni ma jibrilu ina kaunan shi kuma baki daya kuma ina ba ku umarni ku kaunace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace baki ɗaya mala'iku sai su ainihi wato sanya kaunanka a tattare da su to da zaran mala'iku sun kaunace ka kuwa kaman ana saukar da ruwan sama karbuwanka da kaunanka ga bayin Allah kawai sai ya rinka shiga cikin zukata shine sai ka ji kowa sai dai in bai ji labarin ka ba amma sha'awa da kaunanka yake yi shine abun ya zo ne min rabbil izzati daga ubangijin al'arashi jama'a gane wannan da kyau ko to shine anan kaga wani ambato kai zaka yi wa Allah da zai kai wannan shine Allah yake cewa in ka ambace ni cikin taron mutane ma'ana ka zo ka samu wasu al'umma suna zaune suna hira sai ka tunatar da su wani al'amarin Allah ba shine ka ambace Allah cikin su ba to shi ma Allah sai ambace ka cikin taron al'umman da suka fi wanda kai ka ambace shi alkhairi kaga fa'idar da ke cikin ambatan Allah ko Allah ya sa mu dace wa min fawaidi zikri fa'ida ta gaba na nawa kenan an yi hazza annahu yahuttu al-khataya wa yadhhabaha sannan sai yace wa yunji zakiru min azabillahi fa fil musnad an mu'adh bin jabal qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin fa'idodin ambatan Allah ya kuma masa albarka shine yana kankarewa mai ambatan Allah zunubai shi babu dan adam da baya saɓo ko kullu ibn adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun kowane dan adam mai saƙo ne shi sai waɗanda Allah ya zaɓa ya ce ya kare su su ba za su iya saba mishi da ganganci ba su ne annabawa shi yasa ake ce musu ma'asumuna an fahimta ko wato su katangangu ne daga saban Allah amma duk wanda ba su ba to it is obvious kawai abu ne mai sauki ya saba wa Allah to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alkhairin masu ainihin wato saban Allah shine waɗanda suke dawowa cikin hayyacin su nemi gafaran Allah at-tawwabun masu tuba zuwa ga Allah to daga cikin abin da ambatan Allah ke taimaka maka da shi shine waɗannan zunuban yana kankare maka su ko ka sani ko baka sani ba jama'a gane wannan da kyau ko sannan ba kankarar zunubi ba kadai malam yace wa yunji azzakira min azabillahi yana tseratar da shi wannan mai ambatan Allah daga azabar Allah da haka in ka ga mutum a wuta to baya ambatan Allah ne duk wani mai ambatan Allah jama'a ba za ka gan shi a wuta ba saboda ambatan Allah yana tseratar da shi daga wuta kun ji wani fa'ida ko wala Allah baka taba jin wannan fa'idan ba to bari ka ji dalilin shi mala ya ce hadisi ne zuwa cikin musnad na Imam Ahmad daga sahabi mu'adu dan jabal Allah ya kara mashi yadda yace manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi yace ma amila adamiyun amalan qattu anja lahu min azabillahi min zikrillah dan adam bai taba aikata wani aiki wanda yake tsiratar da shi daga azabar Allah ba irin yadda ambatan Allah ke tsiratar da shi daga azabar Allah so duk aikin da zaka yi babu wanda yake da tasiri influence mai yawa wajen ya kare ka daga azabar Allah kamar ambatan Allah sallah na yi azumi na yi zakka na yi duk ayyukan ibadan nan ko suna tsiratar da mutum daga azaba amma ba su kai yadda ambatan Allah ke tsiratar da mutum ba kun gane abin da annabi yake nufi ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka yi kuma masu albarka mu ƙara dagewa Allah ya taimake mu wannan hadisi kamar yadda muka ambata al Ahmad ya fitar da shi Malam Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami' na As-Suyuti sai fa'ida ta gaba malam yace wa min fawaidihi an yatarattaba alayhi min al-ata was-sawabi wal-fadli ma la yatarattabu ala ghayrihi min al-a'mal ladan da ake baiwa mai ambaton Allah ko ba aikin da zaka yi ka samu irin wannan ladan ka dubi yadda ayyuka da ake yi na neman kusanci da Allah suke da yawa an gane ko wanda kuma zaka ji ana faɗin ladan da mutum yake samu amma dan adam ba zai iya yin wani aiki da zai samu ladan da ambatan Allah yake samu mishi a wajen Allah ba jama'a an gane wannan da kyau ko malai yace ma annahu aisarul ibadat abin da zai baka mamaki shine ambatan Allah kuma shi yafi dukkanin sauran ibada sauki dan kamar yadda kace da yadda muka yi bayani a baya yadda kowa ke zaune din nan a kishin a dingine ya harɗe kafafu zai iya ci gaba da ambata Allah shi ba amma an sallah za mu yi mun yi mu zauna haka sai an yi faretin mu duka sai an ce mu tsaya da kyau wani ma in ya muskuci sai a ce a gyara kuma an aka fara karatun nan dole ka tsaya kyam ba kai saka ce ka gaji za ka zauna ba ka duba duk wahalar da ke cikin sallah amma wannan da kake yi at your comfort ladan da kake samu ya fi kuma na wancan da haka ba aikin ibada da yake da lada irin yadda kake samun lada a cikin ambatan Allah ga kuma da sauki an ga sanar da jago mala yake dalili akan wannan fasir aini hadisi ne zo cikin bukhari da muslim an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala abu huraira Allah ya kara mashi yadda ya ce lalle manzon Allah jira da amincin Allah su tabbata a shi da mutanen gidan shi ya ce man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir duk wanda ya faɗi wannan ambatan Allah ma'anin shi shine ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah shi kadai zai fada abokin tarayya mulki baki daya na ne yabo da godiya wanda suka cancanta nasa ne sannan shi ne yake da iko akan komai ka tattara dukkanin matsayi da Allah ya cancanta ka miƙa masa kayansa jama'a gano wannan da ke ko to sai ka maimaita wannan ambaton Allah fi yawmin mi'ata marra ka maimaita sau ɗari gyal sau ɗari kawai ba wani yawa ne gare shi ba don surukatan da muke yi inda muna kirgawa guda nawa muke yi a kullum ina fata an gane to sai dan ka maimaita wannan sau ɗari a zaman nan da kake yi cikin minti talatin ba rabin awa kenan ba za ka yi guda ɗari haka ne ko ba haka ba ne in 30 minutes minti talatin to rabin awa kuma a cikin lokacin da kake batawa a kullum ne shi is highly insignificant ba wani abu a zo a gani ba ne an gane wannan da kyau ko to a cikin wannan ambatan allah da ka yi sau ɗari na wannan lafazin bari ka ji abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yace kana kammalawa kanat lahu adla ashri riqabi nan take za a rubuta za a rubuta maka ladan da ya kai girman wanda ya yanta bayi guda goma ka duba bawa fa ran dan adam mumini da yake cikin kangin bauta sai ka je ka sa kudin ka kafan shi ka yanta shi ya zama da mai hurriya wato mai yanki ka san ladan da ake ba mutum idan ya yanta bawa guda ka duba laifi irin na yi wato kisan kai abinda ake hukunta mutum na biyan kafara shine fa abinda ya daidai da yanta wuya laifi wanda mutum zai yi jima'i da matansa da rana tsaka a watan ramadan abinda zai yi yayi kafara shine yanta wuya laifi irin na mutum ya yi zihari wa matashi abin da zai yi ya fitar da kanshi daga wannan laifin shine yan tawuya ka duba girman yadda an yi wasu yan tawuya yake to kai in kai wannan ambatan Allah sau ɗari za a baka irin wannan ladan na yan tawuya amma fa ba guda ɗaya ba ba guda biyu ba ba guda har goma za a baka irin ladan da za a ba mutane goma da suka yan tawuya jama'a muna ji wannan da kyau ko sai ya wa kutibat lahu mi'atu hasana ladan ba tsaya iya wannan ba bayan an baka ladan da ya daidai da wanda ya yanta wuya goma sai kuma a rubuta maka wasu special lada guda ɗari an fahimta ko wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'a bata kare ba har ila yau masu albarka sai Allah ya ce a share wasu laifuka guda ɗari daga cikin laifukanka da ka a baya sakamakon ka ambaci Allah da wannan lafazin sau ɗari ji abu na uku ko sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wa kanat lahu shirzan min ash-shaytani yawma wannan abin da ka faɗi din nan da safen nan irin yanzu kenan ko kai sau ɗari to zai zama maka garkuwa daga duk wani shaytani a wannan yini throughout da aka ba zamfara ba ba tsina ba ko sambisa ka je ba shi ɗanin da zai iya cutar da kai wallahi saboda wannan daga bakin siyayyen halitta ne bakin da baya karya da shaidar alkur'ani la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha manzon Allah yace zai zama maka garkuwa daga duk wani shaidani a wannan yinin da haka kana da immunity throughout wannan yininka ba wani ne da zai iya cutar da kai na mutum ko na aljani na iska ko na dabbobi wallahi babu da haka a wannan ranar ka zama abin da ake cewa nan gani nan bari jama'a fahimta ko jama'a bai fa kare a nan ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake za a hatta yumsi har sai da yamma sannan wannan karfin immunity zai sassauci to shi yasa aka ce da yamma ka kara dasa wani ɗarin ta shi kuma zai tsare ka zuwa gari ya waye gari na wayewa da safe ka ƙara yin wani ɗarin da Allah ya ce za a iya cutar da kai kenan Allah ya bawo amma in ka ga wani cutarwa ya same ka ko to kai ta jawo wa kanka dan abin da aka ce kai ba kai ba jama'a gane wannan ne kamar waɗanda su suka kankance cewa bodyguard ɗinsu su suke kare su wata rana idan ya fita ba wannan bodyguard ɗin sai aka je aka farfasa motar shi yana dawowa ne za a ce me yasa baka je da bodyguard ba aka dai ko ka ba to kai ma duk ran da wani cuta ya same ka ka tambaye kanka me yasa baka ambaci Allah sau nan ba to kai ka jawo kanka kenan Allah ya kyauta da nabi ce walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun amila akthar min zalik a wannan ranan kuma ba wanda zai zo da aikin da ya kai falalan abin da kai sai fa an samu wani shi ma masani ya kamata da ya kira abin da kai kuma ya wuce ka to shine kawai yake gaba da kai amma ranar kai ne number one a cikin listin waɗanda suka zo da aiki mafi alkhairi ba wanda zai iya kamo ka sai wanda ya irin naka kuma ya wuce ka wani zai ga abin nan ashe yana da gara to tun da kake ka taɓa yi shi ne tambaya ba ka taɓa yi ba yawan <laughs> gara da ke ko to amfanin wannan karatun shine yau ɗin nan ka fara wallahi karkai takaci ka fara yau din nan sau ɗari ne kamar da muke kana la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir cikin ɗari fa ka rage daya saura ka sayin da tara ka kuma yi ka kuma yi har sai kai da kana yi ka tashi kai tafiyar ka kaga yadda yinin ka wannan ranar zai zama Allah ya sa mu dace wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito shi a cikin sahihinsu su da haka hadisi ne garan dangan tingal mana yace wa hadha misalun wahidun lima yatarattabu ala adh min al-'ata'i sawab wannan fa misali ɗaya ne kawai aka kawo mana na nafsi na irin ladan da ambatan Allah yake jawo wa mai yin shi da kuma kyautan da mai ambatan Allah yake samu to da Allah gaya mun kai tun da kake wani aiki ne ka je yake da irin wannan ladan ka ji aka ce in ka yi shi za ka samu ladan ta bayi goma ka samu lada hasanat guda goma a kan kare maka zunubai guda goma sannan za a kare ka daga duk wani shaidani a wannan yinin gaba daya kuma ba wanda zai zo da aiki da ya kai wanda kai falala sai wanda ya irin nasa ya wuce ka ka gaya ma wani aiki ka taba ji an faɗi wannan sakamakon to ambatan Allah jama'a yana da lada mai ɗimbin yawa wanda babu wani aiki da ya kai shi wa min fawaidid dhikri daga cikin fa'idojin ambatan Allah annahu gharratul janna kaji wato dashe ne a cikin aljanna idan kana ambatan Allah ko kana yi wa kanka dashe ne a gidan aljanna ka je gidan yan gayu zaka ga suna da dashen bishiyoyi da yake karawa gidan kyau ko wannan dashen ka je ka duba naka gidan da babu sai ka ga kaman gidanka ya samu na ƙasa da babu irin wannan to shi wannan ambatan Allah da kake yi tamkar misali dashe ne ake yi maka da su a gidanka na aljanna me wannan yake cewa ba implication ne kai na aljanna ne automatically tunda har a gidanka ma ana maka dashe <laughs> ko mai in jama'a so ashe kenan an badan Allah to wani igiya ne mai karfi da yake jan ma'abucin shi har cikin aljanna ka ji ma gidanka ma zai zama na yan gayu ne a cikin aljannan ba domin dashe ne ambatan Allah a cikin aljanna bari mu da hadisi ما نيتي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حديث نيرة لتهدي عبد الله بن مسعود الله تعالى مش يدع ابن أم عبد كينا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زان الله إلى لأمين الله ثبتها قريش يبام وأن اللابارد يتي لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال daren da aka isra'i da miraji da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama manzo Allah ya ce na haɗu da kakana annabi Ibrahim hasa annabi Ibrahim na daga cikin waɗanda manzo Allah yake koyi da su cikakken koyi a cikin tafsirin muna da muna ta tattauna batun annabi Ibrahim ko yace to na haɗu da shi a wannan daren da aka yi sama da ni sun sa annabi ya haɗu da annabawa daban-daban daban-daban daban kuma kowanne da irin shawara da tattaunawa da suka yi irin na yi wato ƴan uwa ko na ɗaya da uba ko na ɗa da jika a uba da jika an fahimta ko Ya ce to na haɗu da annabi ibrahim alaihi salam to me ya faru faƙala ta yi ce da ni ya muhammad ya kai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akari ummataka minni salama allahu akbar annabi ibrahim kenan wata annabi ibrahim bi yana jin ma a zuciyar shi haɗuwan shi da manzan Allah sai ya ce wa manzan Allah da ka koma ka gaya wa al'ummanka ni ubansu ina gaishe su da haka kana isa ka yi musu sallama ka isar musu da sallama ta wa akhbirhum sannan ka ba su wani labari mai daɗi me labarin annal jannata tayyibatu turba wallahi aljanna ƙasan da ke ciki ma mai tsafta ce da haka ba irin kuran nan da yake sa ma kayan mu datti bane wato shi kasan aljanna ko gwargwadon yadda kake mu'amala da kasan gwargwadon yadda kake kara kyau ya ga birgima a ƙasa kenan <laughs> ina ba ta gani saboda shi ba kamar kasan jaki in ya samu tarbaya in ya fara birgima to shi sai ya kyau ko <laughs> to <laughs> haka ƙasan aljanna ba su turba wallahi kasa ne mai kyau mai tsafta da haka kana mu'amalanta ƙasan kana ƙara yin kyau ne idan ya ƙuran shi ya tashi yau tsa a gidanka kawai sai daga kalan gidanka ya ƙara wani kyau ai amma wuce sabon fenti wato kama an kera wani sabon gidan ne shine nan fayi ba ba. da aka kakai tunanin wai za ka je kai kaushi a can a ba wani kaushi bare kauje an fahimta ko bare a ce kasa ya bata ka a wannan kasan duniya ne yake bata mutane amma wancan fayi ba ba. ka ji abin albishir na daya sannan azbatul ma'i ruwan aljanna ta sannan ruwan duniya ne ake cewa cikin characteristics din shi it is tasteless ko hmm. wai bai da ɗanɗano to ba irin ruwan aljanna ba ruwan aljanna na da ɗanɗano ɗanɗano kuma mai zaƙi ba ke magana rake ko zuma karanta suratu muhammad da Allah ya bada wannan labarin masalul jannati allati wu'ida al-muttaqun yace fiha anharun min ma’i shi Allah ya fara lissafa saboda ruwan aljanna wallahi sai dai kawai mun shiga aljannan mun sha amma duk labarin nan ko ba zai isar da mu ba baki ba zai iya bayanin shi ba hankali da zuciya ba za su iya hasaso ya abun yake ba sai dai in mun je da haka ku bari in mun je sai ku tambaya yaya yake <laughs> insha Allah ai dan mu Allah yayi ko eh kuma Allah ya da mu muna sare Mm, shi yasa muka dage muka ce sunna to mutu ma ba zai raba ba eh insha Allah ruwan mai zaki ne ka duba a nan duniyan ma zakin rake kawai sai ya sa wani ya rinka sambatu ba haka bane in ya share je ya buge kwakwalon shi da zakin nan sai ya kama cewa wawa ya fara shuka rake ne aha ta kai mishi kenan <laughs> to a nan duniya ma tana santi saboda zaƙin ruwan rake ina kuma ka sha ruwan aljanna annabi ibrahim ya ce ka gaya musu ruwan aljanna na da zaki da haka wanda bai shiga aljanna ba an cuce shi ko kuma ya cuce kanshi tunda shi ya ki wa kanshi aikin shiga ko Allah ka shigar da mu aljanna bai kare anan ba sai ce wa annaha qi'anun sannan wannan ruwa wato ruwa ne wanda yake da ido da yake kwarara ko ta ko ina so shi ba a wahalar neman ruwa irin yadda nan da kafuta za ka ga ana ta layin ruwa ko a babu wannan aljanna kowa ga ruwan nan kawai yana kewaye ne da shi wa anna ghirasaha to ga muhalli shahid bayan duk waɗannan ababen faranta rai da annabi ibrahim ya ce manzon Allah ya gaya mana manzon Allah ya isar da sakon ko bai isar ba gashi yanzu mu muna samun labarin saboda sakon da annabi ya isar sai annabi ya ce ka gaya musu rirasaha, dashen bishiyoyin kwalliyar da ke cikin aljanna ga su kama haka na ɗaya subhanallah gwargwado yadda kake subhanallah gwargwado yadda dashenka na aljanna ke kara maka na biyu walhamdulillah yawaita faɗin alhamdulillah to shi ma yana ƙara wato wani irin nau'i another type an gane ko na ainihin dashen wala ilaha illallah na uku kenan Shi ne kalman tauhidi kalimatu taqwa da Allah ya ce wa kanu ahqqu biha wa Ahlaha. sannan na hudun su wallahu akbar waɗannan su ne ghirasul janna dashan aljanna to ka ji fa jama'a waɗannan abubuwan da aka ambata menene su zikirullahi so gurgurda yadda kake yawaita maimaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yanzu wannan ambatan Allah in ka tashi daga nan masallaci zaka koma gida ka ci gaba da yi ka yin wannan hiran da ake yi a hanyar nan da za a ta cin naman mutane kai ta yin wannan abatan Allah da Allah zai iya gaya mu adadin da zai kafin ya kai gida babu sai dai kawai Allah da kai domin shi ya baka lissafin keke da keke na gaskiya to kaga ashe bai kamata mu rika bata lokutan mu ba wannan hadisi al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi Malam Nasiruddin Albani ya kyautata ainihin wato riwaya saboda shawahid da hadisin ke da su a cikin silsila a sahiha da haka hadisi ne makbul insha Allah wa min fawaidi daga cikin fa'idodin ambatan Allah annahu nurun li sahibihi yas'a bihi fi dunya Allahu akbar jama'a ambatan Allah haske ne ga ma'abocin shi tun a nan duniya shi yake hakka maka rayuwanka da haka in ka ga rayuwar mutum na haske to sirrin shi shine ambatan Allah haske fa na gaskiya ba haske na na kakan hadari da ake cewa ba hadarin kaka ne ko yawa ta ta hadarin kaka yadda yake ko da ya taso ba ba ba ba kaman da gaske cikin sakon biyu sai ka neme shi ka to shine irin hasken da mutanen da ba da ambatan Allah suke yin shi suke yi ba inda zaka gane haka yau ina wani da ada da an ambace shi a ƙasa to shine number one man yau ina yake kwata-kwata ba a labarin shi yanzu labarin wani ake yi su irin hasken duniya kenan san da yake hakawa za ka ɗauka ya gama samu amma da zarar ya kau shi ke nan manta da shi juhuwa ne gwamnan jiha kaza wanda da an faɗi sunan shi za ka ga mutum hantar shi na kaɗawa don yanzu nan zai sauke yanzu nan zai naɗa yanzu nan zai ce a rusa yanzu nan zai ce a gina saboda ƙarfi yau fa yana can yana ta kanshi bala yana can yana ta jejiye yau ya shiga nan gobe ya fita can ina hasken nan na biya? ta duka shi saboda ba irin wannan mai permanent ba ne kuna fahimta ko to amma shi an ambatan Allah haska rayuwanka da zai yi wallahi na jiman da'iman ne ya ɗaukewa har abada to shi shine ambatan Allah haske ne da yake haska wa mutum rayuwan shi kuma da shi za ka yi ta ainihin wato shiga duk inda kake so shi yasa duk abin da ka tunkara sai ka ga Allah ya maka fatahi a kan shi ba kwa mamakin irin yadda ake cewa idan ka ga yaro wanda yake masanin alkur'ani in ya je makarantar boko ya fi kowa kokari a ba dole ba kwakwalon da ya ɗauki ƙur'ani ciyorin wane ne ba zai ɗauka ba ko mun fahimta jama'a so ambatan Allah haske cikin kuma qur'ani na daga cikin ambatan Allah ya girma mu yi kokari mu saba da su mu saba wa ƴaƴanmu sai rayuwarsu ta yi haske to ina kai da kake cewa kana son ka yi wa ƴaƴanka abin da za su more kaga ashe babu kaman ka koya musu alqur'ani jama'a an gane wannan da kyau ko wa yudhi'u lahu qabra to ba shi yasa na gaya muku shi har abada zai karewa bayan ya gama haska maka rayuwarka a duniya ka sha na iya shanawanka kowa ya ta wanka. to kuma kana tafiya kabari ba ka gama duniyan kenan ba sai ya bi ka har cikin kabarin nan ma ya haska maka kabarin ka gaya min duk wani haske da ka samu a duniya ko da ka mutu kana tare da hasken zai bi ka kabarin ko solan da ka dora akan titan angonku ba za a sa maka a cikin kabarin ka ba amma wannan haske na gaskiya shine na ambatan Allah da kai har cikin kabari wallahi zai bi haska maka bai kare a nan ba mala yace wa yudhi'u amamahu ala sirat yawm al-qiyamah da kayanka ka zaka tashi ranar tashi al-qiyama shi zai haska maka kan sirati da kaji aka bada irin labarin tashin hankali da ke kan siratin ne Allah yake ba mu labari a wasu wurare a cikin alkur'ani Allah yake cewa ranan da masu imani za su rinka tafiya akan sirati suna karawa da addu'a suna rabbana atmim lana nurana ya Allah hasken mu gade shi ma sha Allah full light to ka rike mana wannan cajin shi kai ya dauke a hanya don wasu hasken su daukewa yake a hanya saboda ba su cajin shi da kyau ba da an je tsakiya sai ka ji ya dauke to sai kuma a fara lalube a duniya to nan kuma ba wani lalube fadawa kawai wutar jihar nan ba su to amma wannan da ka yawaita ambatan Allah shine sai ya ta ƙara cajin kanshi ya ta ƙara cajin kanshi yana ƙara haske har sai ka tsallake ka shiga aljanna ambatan Allah kenan dalili akan wannan gashi malam zai kawo mana ayoyi ne na alkur'ani faɗin Allah madaukakin sarki yahdillahu li nurihi man yasha Allah shi yake shiryar da hasken shi zuwa ga wanda ya ga dama cikin bayan shi da haka zaɓaɓɓu masu ambatan Allah sai Allah ya shiryar da su zuwa ga hasken shi ko ya shirya hasken cewa jiwa ne zai ka same shi yahdi Allahu li nurihi man yasha wa yadribu al-amsala lin-nas Allah yayi ta buga mana misali wai dan mu lura dan mu fahimta Allahu bi kulli shay'in alim Allah ne masani ne akan komai sai Allah ya ce fi buyutin adina Allahu an turfa waɗannan abubuwan da ake ta nuna muku na mahimmancin ambatan Allah a cikin ɗakunan Allah Allah ya buku izini duk wanda ya shiga ya zo ya ta ambatan Allah ya kai ba awo yanzu tun daga shigo masallacin nan wani ya zo ya same ka yace da Allah ya isa wanda kai ya ya isa ka babu kuma in zaka kwana a masallacin ba wanda zai shi ne fi buyutin azina Allahu an turfa a cikin dakunan Allah Allah ya muku izini ku ɗaukaka muryar ku wajen ambatan Allah wa yuzkara fi hasmuhu kuma ku ambaci sunayen nasa jama'a gane wannan da ke ko sai Allah madaukakin sarki ce yusabbiqu lahu fiha suna yin tasbihi ga Allah a cikin masallatai bil guduwi wal afal safiya da maraice yanzu ba gashi yi da safiya ba an jima da maraice za kuma mu ko da yaushe to shine annabi yake cewa a adda Allah lahu maghfiratan kullama gada auraha shine til guduwi wal afal sai Allah yake rijalun waɗannan wasu mazaje ne na musamman ba muna mazaje ba mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kaga wannan ambatan Allah da suka san muhimmancin shi dinnan ko kasuwancin da suke yi ko sana'an da suke yi wallahi baya hana su ambata Allah da haka kai a wurin aikinka kana ambatan Allah a wajen sana'anka kana ambatan Allah sai Allah ya wa iqamis sala waɗannan abubuwan da muka ambata na kasuwanci da sana'a baya hana su tsaye da sallah da aka yana cikin harkar neman duniya da zarar an kira shi zuwa ga alfala sai bar wannan sai ya tafi zuwa ga wancan fala to su ne mazajen da ake magana ina cikin su sai in tambaye kaina kana cikin su kai ma ka tambaye kanka wa ita izzaka sannan har ila yau baya hana su daga baya da zakka waɗanda Allah ya ba su dukiya a cikin su kuma za a ga suna lissace daga sanda dukiyarsu ya kai misali suna da mulki kamilan kuma ya yi haul ya kai shekara to za su fidda zakkan shi kawai saboda in su sun san lissafi to Allah ya fi su sanin lissafi da haka ba su yi wa Allah kwange ba lokaci na yi za su ba waɗanda Allah ya ce a ba waɗannan ayoyi ke na a cikin suratul nur wa qala subhanahu a wani jan Allah cewa yake awa man kana maitan fa ahyayna wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha Allah ya ce yanzu tsakani da Allah da mushe gawa da rayayye za a haɗa su ba a yi comparison su ai da on comparable ba su dace da juna ba wannan mushe matacce wannan kuma rayayye haba jama'a ai the difference is widely than clear bambanci yayi faɗi da ba ma sai an tsaya ana ta nuna maka ka kalli nan ka kai a'a da ka gani kawai ka ga inda bambanci yake kai ko bacci mutum yake yi da wanda yake a farke daya ne yanzu ga wasu na kwance ɗin nan duk wannan bayan da muke yi suna ji an siyar da su kawai da haka ba sun mai datan abin da muke ji ba kai ma kana son bacci amma ka daure saboda fa'idar to me bacci kenan ma to ina kuma ga mushe ina son ka gane irin kwatancen da Allah ya yi Allah ya ce a waman kana maitan fa ahyaynahu wanda yake matacce sai muka dawo muka rayar da shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi da ya rayu sai kuma muka sa mishi haske wanda da shi yake harkokinsa yake tafiye tafiyarsa. yamshi gini finna da shi yake tafiya cikin mutane da aka duk wanda ya zo zai mu'amala da shi hasken nan zai haska mashi wannan mutumin ya gane wannan ya dace yi mu'amala da shi mutumin kirki ne mai gaskiya ne eh ya dace domin hasken zai haska a wannan mutumin banza ne makaryaci ne dan shaye-shaye mara mutunci mara kalla, a wannan bai dace mu mu'amala da shi ba sai ya guje shi da haka yana da ma'auni da yake shiga cikin mutane da nan kuma yake tantancewa zai harka da shi sai Allah ya ce to irin wannan da ya rayu ya ainihin wato samu haske da yake haska rayuwar shi za ka kwatanta shi kamar masaluhu fi zulmat kamar wanda yake shi a kwance bai rayu ba matacce ne shi laisa bi kharijin minha yana cikin duhu duhun da ya kasa fita a ciki ko kuma ba zai fita a cikin wannan duhun ba ɗaya ne waɗannan kaga la yastawiya walaysa bi matsala? wallahi ba misalai iri ɗaya bane sai malamin Umar bazai ce to kaga fal mu'min kaga mu'mini yastaniru bil imani billahi wa bi muhabbatihi wa dhikrihi da ake ishara cikin wancan aya to mumini na haskaskuwa ne da shi da imani da kuma ƙaunan Allah da kuma ambatan Allah kaji abin da yake haska wa mumini rayuwar shi kenan wal ghafil shi ko wancan gafalalle an zalik wanda bai ya gafala daga imani daga Allah daga ambatan Allah to shine aka kwatanta cewa fi zuluman yana cikin duhu bayan duhu duhu ma ba ɗaya ba zuluman aka ce duhwai ba'daha fawqa ba'd wani duhun yafi wani baki da aka mu kullu falah falfalahu kullul fala mana yake da haka tsira dukkanin tsira fil husuli ala ala hadha nur ga duk wanda yake son ya samu wannan hasken washaqa'u kullu shaqa tabewa ya kai ga kowanne ma'ana dukkanin tabewa fi fawatihi wa shirmani ga wanda ya rasa wannan hasken aka haramta mishi dan shi a cikin duhu zai kare rayuwar shi kenan Allah ka tsare mu wali saboda wannan ne fa كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من السؤال الله من سؤال الله تبارك وتعالى هذا النور shi yasa kaga a cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafiya yawa annabi yana yawan roƙon Allah wannan hasken zai tafi masallaci sai ka yana cewa Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wannan hasken ne annabi yake roƙo jama'an gane wannan da ko bi an yaj'alahu fi jami'i a'dha'ihi yana roƙon Allah Allah ya sanya mai wannan hasken a dukkanin gabobin jikin shi kaji ya ce wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fauqi wa min duka ko ta kowane bangare yana roƙon haske wa gharratihi zahira wal batina da kuma in wato rayuwar shi na zahiri da na koyi wa an yaj'alahu muhitan bihi min jami'i jihati kuma Allah ya sa wannan hakin ya kewaye shi ta kowane nahiyar shi ta gaba ta baya ta dama ta hagu ta sama ta kasa jama mun gane wannan dake ko Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a fa'ida ta nawa kenan ashe ne da kuma masu lissafi a da Allah ya saka rayi to anan za mu saurara insha Allah sai mun zo darasi na gaba sai mu tashi akan shafi na 53 kenan wa min fawaidihi na wa alaikum assalam wa rahmatullah amin ya karwa kallah amin jazakumullahu khair na'am ina ta bidiyo ta wanda da masallaci a gida to amma ba da yi ina iya yi kai da ni eh. kuma ko ina da wani abu da ya bidiyo ma hanya hmm. ko kuma ko da da wani abin da wata zai iya kawo da ni ya ga wannan abin Allah to ina iya ta ta ganewa ga mun nan sai wannan kenan shi wannan wannan halin da ke tsayar shukar aljanna kaga shi wannan ba ka bukatan ma ka kai kai kawai gwargwadon yinka da haka ba sai ka rike lissafin da shi ba shi an gane ko to shine in kana a hanyar tafiya ko kana wani aiki sai kai kai wannan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim bakin ka ya saba da shi la ilaha illallah allahu akbar subhanallah an gane wannan da kyau ko amma wanda ake son adadi na musamman kamar irin waɗanda ake yi bayan salloli kamar irin wannan da aka ce a yi guda ɗari kamar irin na salati da sauransu to su sai ka rinka yin sa a natse kuma kana yin lissafin a hankali duk gaggawa da muke yi mu gane muhimmancin abin da za mu yi da kai muhimmancin abin da za mu samu a tarbiyyar nan ba da kuma ambatan Allah da sauransu Allah ya sa mu dace na wa karo kallon na ba eh, eh haka kwarai da gaske ya kira zaka, haka ne gwargwado yadda kaka yake nagartacce gwargwado yadda yake wa 'ya'yan shi da jikokin shi fatan alkhairi shi yasa duk sanda ka jansu sai ka ga wani dama ya samu gare ka ka isar musu da wani sako ko ilmantarwa ko tarbiyya to abu ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske in kana tunawa yanzu sai ka ganin ka rasa wasu abubuwa eh to amma kai ma yanzu kai kokari ka dasa wa 'yan baya insha Allah Allah ya sa mu dace jama'a nan za mu saurara sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa